يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masudul Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu a kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayin da maganganunsu na kwarai ke dacewa da ayyukansu muna ƙara kasantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake musu gyaɗar dogo a wannan wata na ramadana yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na uku a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida a wannan masallaci na masjidul qur'an a cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul ma'ida muna roƙon Allah ya mana jagoranci a gabanin kutawa zuwa ga karatu ina aiki da wannan dama da yin fatan alkhairi da godiya da yabo zuwa ga malaman da ke karantar da ƙur'ani a wannan masallaci da kuma makarantar da ke karkashin masallacin wato kulliyatu masjidul qur'an ina roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna Allah ya sa su a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ayyuka na alkhairi da suke wajen karantar da Qur'ani Allah subhanahu ta'ala ya yarda da su ya kuma ba su matakin bayin da yadda da su a lahira a wannan masallaci na masjidul Qur'an muna da kulliya karkashin ta mai suna kulliyatu masjidul Qur'an an fara haddan Qur'ani tun daga cikin masallacin tun ba a kammala ba har Allah ya ba mu ikon gina ajujuwa karkashin makaranta masallaci din a gabanin dawowa na hutu a waɗannan kwanakin an yaye ɗalibai da suka samu dama na haddasa Qur'ani aka jarraba su a ga sun cancanta a ba su shaidar sun haddasa Qur'ani a nan wurin a ba su ijaza na haddar Qur'ani a wannan wurin akalla wanda suka ci jarrabawa dab da Ramadana suka haddasa Qur'ani an samu mutum ashirin da ɗaya. a shekara da ta gabata ba kafin ramadana an yi an samu mutum ashirin da hudu kuma ba wannan shekara ta ba da shekarun baya ma an yi an fara hadda tun daga malaman makarantar mafiya yawan su a nan suka yi hadda waɗanda suka yi hadda a nan kamar usaimin kamar injina ibrahim sila kamar malam yakuba kamar abu amatullah ibrahim bin ismail ibrahim muhammad da abu ammar sadiq mun kai da na'am da Muhammad da makamantansu duka nan suka yi haddan Qur'ani su ne sid na farko sai zama su ne kuma malamai na kulliya da ah, wani ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai suka zama su ne malama ah, ina yabo na musamman zuwa ga yan uwa da suka taimaka mini wajen assasa wannan kulliya shi harin ma Ibrahim Umar ah, Isa Suddai da makamantan sun yi kokari matuƙa da gaske wajen ganin ina nan ko ba na nan haddan qur'ani bai tsaya ba har ya zama sai din farko da na kira sunayen su sun ci gaba da su ma yanzu sun yaye wasu dalibai sun haddace qur'ani din muna roƙon Allah ya sa su zama daga cikin mafi alkhairin al'umma kada mu manta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Usman radiyallahu an da annabi ke cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa allamahu mafi alkhairin ku shine wanda ya karantar da qur'ani kuma ya nemi ilimin qur'ani kuma ya karantar da shi babu wani alkhairin da ya wuce wannan a ce rayuwarka kana neman ilimin qur'ani kuma kana koyawa na baya babu alkhairin da ya kai wannan a rayuwa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan malamai da ɗaliban da suka haddace su zama daga cikin mafi alkhairin al'umma gaba ɗaya kuma alama ta nuna haka ba hausa yace wai juma'a mai albarka tun daga laraba ake gano ta ni kuma nace tun daga asabar ake hango ta to bisa ga dukkan alamu akwai alamar nagarta tare da su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa abin da muka gani a zahiri tare da su batinin su ya ta hakan inganci a hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wa la nuzaki ala allahi ahada ina roƙon Allah ya sa Qur'ani ya cece su kuma iyayen da ke turo ɗalibai makaranta muna godiya gare su saboda da dama iyaye suna ba da haɗin kai wajen kiyaye ka'idodi don kawo yara uniform da makamantansu ah, Allah ya mana jagoranci gaba daya Allah ya sa waɗannan ayyuka gaba daya don neman yadda sa muke yi abin da muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana ba don halin mu ba a ah, na biyu gabanin wannan gabanin Ramadan akwai yan uwa da suka rasu ba zai na irgo su duka ɗaya bayan ɗaya ba sai dai ina aiki da wannan dama ina yin ta'aziyya na rasuwar ɗan uwa malam Usman da kusan duk ramadana da shi muke tafsiri yana zama a daidai ran wurin ina ga waɗanda suke tafsiri a nan za su iya shaida kullum ga wurin zaman sa da shi muke zama a tafsiri wani lokaci idan ana tarawihi ya ma zo da kujera aka yi ajiye a wannan wurin a yi sallah da shi bana ba mu gan shi ba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shekara ta gabata yana doron ƙasa bana kuma yana cikin ƙasa wannan darasi ne mai girma an yi sallar asuba da shi a masallacin nan bisa ga labarin da na samu don ranar bana gari shine shi ya tada ikamar sallar da za a yi bayan ya kammala ya dan zauna ɗabi'a sa ne kan zauna baya tafiya da wuri yayi ta karanta qur'ani akwai qur'anin da yake ya lazimce shi a masallacin nan duk wanda ke wurin ya san kullun yana sa qur'anin masallaci da ma zama kamar nasu saboda yau da gobe don dauka yana karantawa wannan wurin da yake muke magana a nan a sallah ne nan zai marshe da gobe kiyama dan za wajen zaman sa ga gidansa nan tare da mu kusa da makwabcin masallaci ya shigo masallaci ya yi sallah ya koma gida ya bar mota wanke masa kofar gida bisa ga yadda na samu labari ya shiga ban daki wanka daga karshe dai ga wasu aka fito da shi bisa ga labarin da na samu ko ciwon kai bai ce na ji ba amma tunda ajalin yayi duniya ba ita take kawo mutuwa ba kuma lafiya ba ita take da mutuwa ba in dai lokacin ne ta magana ta kare ko kai ka fi jakin sayarwa lafiya idan lokaci ya za a tafi me muhimmin abu ba tafiyar ake tsoro ba me za a tara a tar wajibi ne mu gyara alaka tsakaninmu da Allah don mu tarar da alheri almar'u tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara min mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin saba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu gidan da za mu shiga a lahira sai gidan da muka gina tun a duniya mun rasa limamin juma'a na abuja sheikh musa imam ah, na yi mu'amala da shi harkokin addini da meetings na addini sun hada mu da shi shekaru da dama mutumin kirki ne bihajjil gaya ah, mutum ne mai nagarta mai halin kaskantar da kai mai sanyin hali shi ma Allah da kira ya kamar roƙon Allah duka ya gafarta musu muna aiki da wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah subhanahu wata ya yafe musu kurakuran su ni ma akwai rasuwa da aka mini akwai elder brother wato wan mahaifiyata wanda bahaushe ke cewa shi ya sha nono ya bata sunansa alhaji bello mai fata a gwanda an gwaje kada fada allah ya ɗauki rayuwarsa shi ma a waɗannan yan kwanaki da uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifiyata allah ya ɗauki rayuwarsa ya koma zuwa gare shi muna roƙon allah duka allah ya gafarta musu allah ya ji kansu allah ya yafe musu ya sa abin da suka tara a can ya abin da suka bari a nan ba zai na kira sunayen duk wanda suka rasu ba wanda ya ji ban kira mamacinsa bai yafe mini muna roƙon allah subhanahu wataala ya gafarta wa dukkan matattunmu wanda muka kira suwa da wanda bamu kira ba wanda muka sani da wanda bamu sani ba na kusa da mu ko na nesa da mu matukar mai imani ne Allah ya gafarta masa la gaba na gaba shine magana akan eh, tafsir kamar yadda na faɗa a darasi na farko cewa idan aka samu ƙarin bayani akan lokutan sa tafsiri da kafafun watsa labarai zan sanar da yan uwa har a yanzu labarin kafafen wasa labaran bai kare ba akwai sabi da muke samu cewa a jiha kaza an dauki nauyi jiha kaza wani ya dauki nauyi ya saka wasu mun san an dauka din ba mu san lokacin ba wasu mun san ne ko mun san lokacin zan kira su a takaitan takaitawa a na farko akwai FRC yan Kaduna Federal Radio Corporation of Nigeria na Kaduna wato rediyon tarayya na Kaduna za a rika sawa shine na farko karfe biyar zuwa shida na yamma injiniya Ibrahim in yi kuskure sai ku tsatar da ni ko da duk wani ɗan uwa da zai tuna na biyu akwai DITV na Kaduna shi ma ɗazuma nan na ce Baba Ahmad yake kira na akan akwai Alhaji Falalu dalla a Kaduna ya dauki nayin wannan tafsiri din Allah ya biya shi da gidan aljanna ban samu tabbacin lokacin ba na uku akwai Sunna TV karfe nawa zuwa nawa karfe biyar da rabi zuwa shida da rabi awa ɗaya kenan a Sunna TV na hudu akwai Freedom Radio na Kano idan dan suna karfe sha ɗaya zuwa sha biyu dare haka ne wannan freedom radio na kano kenan na biyar akwai freedom radio na jigawa shi ma za su yi linkin din sa same sha zuwa karfe goma sha biyu insha Allah na shida akwai freedom radio na kaduna daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare duka tafsirin da muke a nan masjidul qur'an insha Allah ta'ala ba su rika sanya shi na bakwai akwai express radio shi ma yana cikin kano za a rika sa tafsirin daga karfe goma na safe zuwa karfe sha ɗaya na safe waɗannan su tun daga bara har zuwa bana labarin da ya samu ba su yi fashin sanya darasin mu na kwana ɗaya ba tun daga ramadan ɗin bara har zuwa bana nan kullum sai an sa darasin da muke a nan daga goma zuwa sha ɗaya shekara guda da aka yi babu ranar da aka ce sun ƙetare a nan Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka ɗauki nauyi kuma Allah ya tsunduma su a aljanna duka waɗannan bayi ne masu ƙaunar Allah suke ɗaukan nauyi mutum da ya je ce yana so a sa darasin da nake yi tun daga ramadan da ta kare aka shiga cikin shawwal har muka dawo ramadan din nan ba a fashi ba duk watan sai ya ba su kudin ya ci a cigaba da sawa kullum awa daya ah, na takwas akwai NTA Kano su ma an ce za su rika sawa karfe goma zuwa sha daya na dare tafsirin bara akwai azman airline sun dauki nauyi daga sha na dare zuwa sha biyu na dare kuma tasirin bana jerawa oil sun dauki nauyi duka NTA din Allah ya kunga masu aljanna na tara akwai ARTV Kano a gidan talabijin na Kano su ma za su rika sa tasirin ina ji ko sha biyu na dare ne zuwa karfe ɗaya ko abin da ya kama da wannan idan an samu canjin lokaci daga bayan zan sake tunatarwa na goma akwai rediyo Kano wato rediyon tarayya na Kano shi za su rika saya daga karfe ɗaya zuwa karfe biyu na rana akwai NTA Bauchi a nan Bauchi kenan ko za su rika saya daga karfe shida zuwa karfe bakwai na yamma a na goma sha wannan na goma kenan na goma sha biyu akwai Globe FM na Bauchi za su rika saya daga karfe tara tara da rabi zuwa zuwa goma da rabi an canja kenan to haka ya take nan ko akwai DRC Bauchi daga karfe goma zuwa karfe goma sha daya na rana akwai BATV Bauchi za su rika sa tafsirin maza daga tara zuwa goma na safe insha Allah ta'ala kuma jikin BATV shine na goma sha biyar akwai tafsirin mata daga karfe takwas da rabi zuwa karfe tara na dare akwai GMTV Gombe ban san lokacin ba officially rasmiyan sai dai ɗazu wani ya bugo min yana kallon shi yanzu an sa da karfe goma zuwa sha ɗaya baya ga wannan a na sha shida rutse akwai na sha bakwai zuwa sha takwas su ban samu tabbaci ba amma an bugo min waya an ɗauka ina neman tabbaci waɗannan guda goma sha shida duka za su rika kofarin tafsirin da muke a masallacin nan insha Allah ta'ala waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya jiran mahaifansu in ƴan kasuwa ne Allah ya ƙara musu buɗi kariya da suke nema daga sharri Allah ya kare su dukkan alkhairi da suke nema Allah ya hada su da alkhairi da kuma Allah yawaita mana irin su a cikin al'umma Allah ya al'umma irin su wanda suke taimakawa addini da dukiyarsu idan Allah ya kai mu ranar asabar ta farko a wannan wata na Ramadana za a fara tafsirin mata a wannan masallaci na masjidul Qur'an daga karfe goma sha ɗaya na hantsi zuwa karfe goma sha biyu ko sha ɗaya na rana zuwa karfe goma sha biyu insha Allah ta'ala awa ɗaya dukkan kwanaki bakwai na sati za a yi karatu amma banda juma'a babban dalili juma'a akwai sannan juma'a ba za a samu clashes to kula ga wannan an haƙura amma kwanaki shida insha Allah akwai karatu matan da ke zuwa kamar da suka sani dole sanya kaya na shari'a wanda masallaci ya tunatar da su akan haƙƙin su kiyaye dokar Allah a ciki duk matan da suka sa kaya na kamala iyaka waɗannan su suke shigowa cikin masallaci waɗanda kuma suke iya gaba sanya kayan kamala da shari'a ta karantar ba sai su haƙuri su rika da ma a waje ko a cikin harabar makaranta Allah ya samu wani lafiya أرما ذام تاتي أتكن آية تجو أتكن آية سورة المائدة درسي نبيا نأفو أتكن سورة تجير من قيا أتكن آية تجو من قانا أجيج بعد في كفار قولة كفار آية المجيسة الشمسة في مكيسر يزوى آية تأفو إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da kuka yi imani la tuhillu sha'airan la kada ku halattar da sabawa manya manyan ibadu na Allah subhanahu wa ta'ala wala shaharar harama kada ku halattar da zubar da jini a cikin watanni masu alfarma guda hudu wata na goma sha daya da na sha biyu da na daya da wata na bakwai a cikin jerin gwanon watannin musulunci sune zulqa'ada zulhijja almuharram da rajab a jere walal hadiya kada ku halattar da yanka hadiya gabanin ta isa inda za a yanka ta walal qala'ida kada ku halattar da tsinkan ganyen cikin harami ana daurawa dabbobin hadaya wala aminan baitul harama kada ku halattar da waɗanda suke kasidin masu nufan zuwa ga ɗaki mai alfarma wato ka'aba zuwa ga ibada da dukkan nau'in cutarwa waɗanda ya buta huna fadlan min rabbihim da suke neman ya buta guna ayyatul buna suke neman falala daga wurin mahalicin su wa ridwana kuma suke neman yaddar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza halaltum idan kun fita daga cikin ihrami kun kammala aikin haji fasadu za ku iya yin ainihin farauta wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada ku bar kiyayya ko gaba da ke tsakaninku da wasu mutane ya dauke ku an saddukun ku kare su anil masjidil haram daga masallaci mai alfarma an ta'atadu har ya sa ku mutu ainihin ta'addanci don sun kare ku daga masallaci da wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya akan nagarta da kuma cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah la ta'awanu kada ku yi taimakekeniya 'alal ismi akan saba wa Allah wal udwan da kuma zalunci wattaqullaha ku yi da biyayya zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne wannan aya mun fassara rabin ta sai muka tsaya akai muka yi kwanan jeji yau za mu tashi akai dai da za mu tashi insha Allah ta'ala za mu tashi wa idza halaltum fasadu wa idza halaltum idan kun tashi daga cikin al'illu wato kun fita daga cikin ihrami kun kammala aikin hajji yanzu an kammala fasadu to za ku iya yin farauta ga wanda suke sana'ar farauta ne aikin su kalmar wa idza halaltum shine at-tahallul al-awwal wato tahalluli fita daga cikin ihrami na farko shine wanda ake ranar goma ga zulhijja da mai aikin haji idan mutum ya ayyuka manya manya guda biyu yayi at-tahallul al-awwal na farko shine jifan aljamra al-aqaba da duwatsu guda bakwai bayan ya kwana a musdalima gari ya waye sai jefa da duwatsu bakwai na biyu sai yayi aski ko kuma ya yanka hadaya idan yayi guda biyu daga cikin wannan yi at-tahallul awwal wato ya kammala zangon farko na aikin hajji bai yi a ta halin misali ba a lokacin manzo Allah ce ya halatta yi komai da komai illan nisa sai dai yana tare da iyali bai halatta ya kwanta da iyalansa ba amma kuma bayan wannan shari'a ta ba shi daman zai yin abubuwa kamar kasuwanci kamar farauta to da wa idza halaltum idan kun kammala kun warware wato kun fita a cikin ihrami kenan mafhum fasadu sai ku yi farauta na'am yin farauta a nan umarni ne kalmar umarni kuma yusidul wujub yana amfani da wajibi to nake nan duk wanda ya tahallul awwal sai da kici kiya kenan ko daga sai farauta kenan wajibi ne malamai suka ce anan ba wajibi yake nufi ba saboda akwai umarni da ke zuwa al'amru li rabbil nahyi wato umarni da yake dan kai ta hali a baya ai a baya an ce kada masu aikin hajji su yi to a yanzu wannan umarni ya zo dan ya dauke halin baya ne to zaka umarni ne nuna halacci ba wajibi ba inda na wajibi ne sai kana gama tahalluli ranar goma ga wata shi kenan sai ka dauki kifiya ka dai farauta ya zama wajibi kenan kaga an hada mutane da aiki a ce duk wanda da ke harbi sai zai fara fara to a cikin nan umurnin ba na wajibi bane na nuna cewa halal ne yanzu kai inda an hana ka mafhum tayyib za ta shi da umarni. shi ne irin umurnin da Allah yace wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah idan kun kammala sallan juma'a to an ba ku dama ku tafi a bayan ƙasa ku nemi falalar Allah ai ba wajibi bane da an yi sanin juma'a kuma dole in fitan da fi kasuwa ko in fi kasuwanci a'a halal ne in ka shiga gida ka kwanta babu laifi kai baccin kai lula in kuma ka tafi ka yi dade to da ka wannan umarnin ba a wai wajibi ba ne bayan duniya sai an da kasuwanci ana bayyana mana kasuwanci ya hana wasu mutane bautan Allah sai yan kaɗan suka tsaya tare da fiyayyen halitta rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah Allah ya yabe sai su amma in an yi rubin juma'a to ka tafi kasuwanci ana kiran sallah bar kasuwa in ka sai kai kuma to ko ba wajen bi ma'ana akwai haƙƙin Allah da za ka bar kasuwancin ka zo ka yi مفهوم طيب ذاك وجد حللتم فصادوا abin da yake nufi kenan kalmar fasadu asali daga kalmar saidu ne kalmar saidu tana zuwa da fi'ilin ta zama fasadu ne ta'un ne ba saboda illa ta sarfiya wato illa ta saraf ba zai yi a larabci a ce fasadu ba to larabawa a bisa ga ka'idar saraf sai a cire ta'un idan ta yi nauyi a wuri sai a saka ta'un to da ka fasadu ne sai zama fasadu kamar in ka ji an ce mustafa asali a larabci mustafa ne amma sai aka cire ta'un din sai aka saka ta'un saboda me saboda illa sarafiyya sai zama kalmar sai zama mustafa maimakon mustafa mafu tayyib wala yajrimannakum shana'an qaumin yajri yajrimanna shine la ya'andilanna daga kalmar alhamdu ne wato kada ku yadda ya dauke ku shana'an shine alghadabu kada kiyayya da fushi da kuke da wasu mutane ya dauke ku shana'anu qaumin wato fushin da kuke da wasu mutane shana'anu shi shine fa'ili wa huwa mudafun qaumin din mudafun ilayhi ne fushin wasu mutane kada ku dan ya dauke ku wannan mutane ne ya zo bin nakira asali bin nakira ya zama indefinite ba san suwaye ba amma anan malaman kwani suka ce nakira ce ma'aluma ya zo indefinite amma kuma an san suwaye ne wane ne kenan kafiran makka mushrikai shine kada kiyayen da suke muku an saddukun dai sun kare ku in ka ce an saddukun sun riga sun kare ku alil masjidil haram daga masallaci ne alfarma ne ka'aba ja'ala Allahu al-ka'bata baytal harama qiyaman linnas dai don sun kare ku sun hana ku bautan Allah a shekarun baya an ta'atadu ya yasa ku yi ta'addanci bi ma'ana ku ketare iyaka kar ku ketare iyaka ke sa Allah yake wa in aqabtu fa'atibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin amma a sai sai ce in ba za ka yi hakuri ba fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum amma in wannan iya nufin inda ba zai ce ba don ana magana akan yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysa al-birru to ana magana akan cikin jihadi ne sun taba wani za ku iya taba wani nasu a lokacin amma a babu bayan kun yi nasara addini ya samu nasara a bayan kasa to in sai ku yafe musu yasa manzo Allah da ya shiga garin Makka ana tunanin Abu Sufyan ya shiga uku saboda gababbe yake yin halitta annabi na shiga makka sai tambaye su ma tadunnuna anni fa'ilun bikum mai kuke zaton zan yi da ku tun da sun yage ne kun kashe sahabbai na a bayan daga shi Allah ya bani mulki qalu khaira suka ce bawa da san komai sai alkhairi suka ce akun karim wa bunu akun karim ai kai dan uwa ne mai daraja dan dan uwa mai daraja ko manyan mutane ne ai gudu ku ba su isu gudu ku ba su ya zalunci ba ai ai da mun gidanku ai gadon karamci ne gidanku sai suka fara sai manzo Allah ce zahabu fa antum tulaka duka ku je an sake ku duk wani fursunan yaki ba je an sallame shi wanda yake bayyana maka in wani na gaba da kai akan wata harka sai kai Allah ya baka nasara to baka da lokacin gaba da shi wanda kaga yayi nasara kuma ya tsaya gaba da bibiyan baya to wannan ai ba kauye ne ai jahili ne bai gode ni'imar Allah ba kana kokarin neman aiki da wani mutum da ya dauka sai ka yi interview sai ka ci maki 71 shi sai ci maki 50 sai ka dauke ka to ko me saura ka da kana kuma gaba da shi ba wani abin da ya saura kun tsaya neman aure da wani Allah ya taimake ka ka daga shi sama ka nuna wa Allah yara ka buga da kafa da zai saura kuma sai ka gaishe sai ka dauke kai wai mun ne aure ka ki da wuta ai yanzu kumburi shi yake yi amma kai tunda Allah ya baka da zagari assalamu alaikum ustaz <laughs> sai mu gaisa mana sai da kai gaba to wannan shine siffa kame na Allah baka shine samu ba to bane za ka yi to shine sunna ai da sun hana ku an sajjukum an al-masjid al-haram an bi Allah yake kada ku je tarbiya kai ku riga kun yi nazara yanzu makkanta ku ne kun zo kuna abin da kuke to kuma ne nan da za ku bi su gida sai za mu zama ya ce ku ji duka an yafe muku dukkan abin da ka nema da wani ko kujerar mulki ne sai kai nasara a kansa kuma ka ce to za mu rama ai a lokacin kamfen an ya zage mu to ya saura duk wanda hanya ke wannan karamin mutum ne amma babban mutum bai da lokacin in dai kai nazara to ba ka waya baya kana harkar da'awa wani na son ka ci baya sai Allah yana ƙara ɗaukaka ka to ba ka da lokacin waya kuma ka saurare shi saboda mai duk abin da yake ya zama maka gishiri ne a cikin miya ya zo maka nama ne a cikin miya mafu miyar ka ce dai tsani sai zama kawai a cikin za a damu to ba za ka kuma kawai waya wanda yake ba haushin ne yake ba sai ka nufi gaba saboda me gaba gaba ake kai ta fatan har Allah ya kai gaban ma'aiki gobe kiyama ba za ka tsaya ka waya ba da duk abin da kake in dai nasara ake to kar ka waya baya kar ka tsaya zan rama ko zan ce kaza a'a wanda yake tsayawa wannan ai wanda bai nasara ba ne. ke sa bahaushe ce wai mai abun faɗa. baya fada in da kana da abin da zaka fada na ilimi to fada ba naka bane sai ka rika kyautar alheri Allah ya ba mu ikon koyi da haka Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa at-ta'awun daga kalman al'aun ne ku bake keliya akan albirri nagarta wa taqwa da takawa ababe biyu Allah ya kira mana mu yi taimako akan su mafhum na farko kalmar ta'awun iya nufin bangare biyu ne wannan ya taimaki wannan bangaren wannan ya taimaki wannan ne ta'awuni in ya zama kai kana ba shi gishiri ya baka manda shi ne ta'awuni kai za ka ba kaza zai baka kaza mafiya yawa shi ne zamantakewa tsakanin ma'aurata kana taimakon iyalinka da kaza da kaza da kaza taimakon ka da kaza da kaza da kaza renon aya kadai da aka baka da shi sai ya sa ka samu tabuwar hankali kai kada sai kai ta musu kai ta surutu ƴaƴanka ne ba za ka iya ba amma kai ma kana taimaka mata ka ajiye ta a gida ka bada wajen zama ka bada abinci da tufatarwa da ilmantarwa to wannan take cewa at-ta'awun zamantakewan da kowane bangare na taimaka dan uwansa in ka da abokin ka ne ta'awuni ne da ɗalibinka ta'awuni ne da yaron ka ta'awuni ne direban da ke jinka a mota kuna ta'awuni a karshen wata ka baji albashi ce tuka ka bota mota idan ya baka da mota ka ci an ka mutum Abuja ba za ka yi zuwa ba daga nan ka samu hanya ba za ka je ka tambari ban kai sai ka je ka fara hada goma kanka da ciwo ka taimaka maka da kudin albashi ya rage iyalansa ya taimaka maka ya tuka maka ba zai kai wa kanka ba duk ta'awuni ne shine ku rika taimakekeniya duk kalmar da ta zo ala wazani tafa'ul to iya nufin taimako bangaren biyu ne in na ce a in sahibaka taimaki sahibanka a in ka ga bai zo ala wazani tafa'ul ba to shine kai kadai zaka taimaka maka ba ka tsammanin ya taimake ka amma in shi a kalmar al'aun ka dora ta kan mizanin at-tafa'ul shine at-ta'awun to iya nufin bangare biyu a taimaka juna duk abin da aka ce tafa'ul ta'awun tasabu shine tsere tsere mafhum to gina kalmar da ake cewa ne shine dukkan rayuwar ku furka taimaka wa juna ni in taimake ka ka taimake ni kai ka taimake shi ya taimake ka kowane mutum ya aiki da alherin da Allah ya bashi ya taimaka wa jama'a da ya su sun su gudun da za su taimaka masa da shi to ne ta'awuni dole sai bangare biyu kowa ba da gudumawa shi da Allah ce wa ta'awuni, ku rika ta'awuni alal birri menene albir ne dukkan aikin nagarta albirru manzon Allah yake matuma annat ilayhin nan. duk abin da za ka yi na bautan Allah sai ka jiran ka ya mutu to ne albirru yanzu misali za ka bautan Allah kana fargaban kada a ganka ba ka fargaba zama albirru ne za ka je ka sallar idi ba ka fargaba za ka je sallar zuwa ba ta fargaba ka je islamiyya koyon kasu ba ka buya saboda ne saboda albir ne zuciyarka na da mutuwa da shi amma idan kuskure ya kai ka gidan giya ko da kuskure ya kai ka mai mun sai da maka da ko ka je musu nasiha ne a matsayin ka na ustazu amma kai da kake shiga a fargaba kake ko ya kai ka gidan karuwai kai fa zaka je wa'azi ne to ko da wa'azi ne da gidan karuwai yana fargaba kar fa a gaishe to wannan shine shine mai albir abin da ranka yi da shi babban abin da yake kai ka zuwa ga albur shi ne ne manzo Allah yake yin gaskiya da riko da gaskiya a fili da abu yake kai ka zuwa ga albir kisa yace alaikum bisidiq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna ولا يزال الرجل يسبق ويتحرى الصدق حتى يتبع الى الله صديقا حديث البخاري ina muku wasiya da yin gaskiya in ji manzon Allah gaskiya na kai ku zuwa ga albirru nagarta nagarta kuma tana kai ku zuwa ga ina zuwa ga aljanna ma'anar albirru shine bin Allah ka bi shi a cikin dukkan ayyuka da ya karantar da ku laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بأهلهم إذا أهلوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ulaika alladina sadaqu kaga alakan albir da gaskiya da to gaskiya na kai ka zuwa ga me zuwa ga albir sa da Allah ya kira albir sai ce ulaika alladina sadaqu kuma ulaika humul muflihuna menene muflihuna wa ulaika humul muttaquna me ma'anar al muttaquna sune ahlul janna da da yace wa innal birra yahdi ila al janna wadannan dukkan ayyuka na alkhairi kai albirru ne kalmar at-taqwa mun sha bayani akan ta shine cikakkiyar biyya zuwa ga Allah an tafanta Allah ala nurin min Allah ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله wannan shine ma'anar takawa mafhum tayyib a ka'ida idan kalmar birru ta zo takawa ba ta zo ba to birru ya ƙunshi biyayya zuwa ga Allah da nisantar sabon Allah idan kalmar takawa ta zo birru ba ta zo ta ba takawa ta dauki bin Allah cikin duk umarninsa da nisantar sabon sa bi ma'ana da asimoni musu it'aza kalmomi ne da suke kaban hakan da usaini suna taimaka wa juna mafhum ɗaya na shiga gurbin ɗaya in ba samu ɗayan ba amma idan duka biyu suka zo to albirru iya ɗaukan biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala takwa iya ɗaukan nisantar sabon Allah shi yasa Allah yake walakin albirra man kaga ai sai a ma'anar albirru shine wanda ya takawa da wannan malamai suka ce idan ɗaya ta zo ɗayar ba ta zo ba to anan ya dauki cewa da bin Allah da albirru da kuma nisan da sabo Allah na takawa ko ga cikin duk wanda ta zo ka amma in biyu suka zo to to birrin ya dauki biyayya zuwa ga Allah cikin abin da yake ayi ko sunna ta ce ayi at ne ya nisanci sabon Allah san ta abin da Qur'ani ya hana ko sunna ta hana mafhum da Allah Allah yake mu rika taimake ke ne alal bir akan nagarta wa taqwa da takawa mutum ya neman abinci taimaka masa albirru ne iya neman hanya da zai karatu taimaka masa da admission taimaka masa da kuɗin makaranta idan kana da hali mutum yana neman taimako a rayuwa in an ce taimake ke ya ba dole sai shi ya baka ba kai ka masa Allah zai kawo wani ya maka duk awuni ne saboda dukkanin ku juz'un min al-umma ne kai kai wani wani ya maka duk abin da ne ce mun nake ba kanka aikin yi ne admission yake nema a iya neman taimakon ka ne na ne zai samu na jarin kasuwa a atakin noma yake nema kudin magani ne abinci ne duk waɗannan ababe taimaka masa shine ta'awalu alal birri wat taqwa sai ce kuma wala ta'awanu kada ku yi keniya alal ismi kalmar al ism shine zunubi amma zunubin da kada yake tsakaninka da Allah idan na maka laifi ba za a ce masa al ism ba sai dai a ce az-zulmu la zalunce ka to duk inda ka ji kalmar al ism shine laifin da kai Allah kai da kai wa kowa ba a duniya Allah kai wa ko annabi da kuma laifin da Allah kai wa sai a ce al ism shine al ma'asi al mu'allaq bi haqqi Allah azza wa jalla zunubin da aka yi wanda ke da alaka da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala baka saci kudin wani ba baka ragi wani ba Allah ne yake kai sallah akan lokaci ba kai sallah akan lokacin da ya zama al-ism mafhum wal udwan kama al ala wajen al yana zuwa da ma'anar az ne zalunci to kada ku az-zulm kuma shine shafi haƙƙin mutane duk inda wani zai nemi taimakonka akan ya taba haƙƙin Allah al-ism ko ya taba haƙƙin wani ɗan adam al'uduwan kada ka taimake shi shine wala ta'awanu alal ismi wal udwan wannan aya fila ce rukunin ne min arkanin islam a bangaren shari'a nake magana malam usaimin rahimahullah ya gita wannan ginshike shari'ar musulunci ne duk abin da aka nemi taimakon ka duba shin Allah ya yarda da shi in ya shiga cikin albiru wa takawa taimaka in kana da hali idan ya shiga cikin al'ismu wal taimakawa haramun ne mutum zai taimake ka taimaka min da kuɗin giya haramun ne ka taimake shi mutum ya zo kamfanin giya ya kama hayan gidanka haramun ne ka shi gidansu ne masu kama hayan gidanka haramun ne ka ba su dukkan abin da mutum zai as long as sabon Allah ne shari'a ba ta dai bai halatta ka taimaka masa ba gidan giya sun kira ta matsayin kafinta zo ka gyara mana kwanan mu haramun ne ka taimaka a wannan gida wuta ta lalace na gidan karuwa zo ka taimaka haramun ne ka yi dukkan wani wurin da ka san Allah bai yarda da shi ba ko sana'a ne shari'a da ta amince ka je kai wannan wannan wajen kai aikin ba Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaymin al wahidi At-Tamimi rahmatullahi yace in tana sai da TV talabijin sai wani mutum ya zai ce ina da gidan kallo kuma kallon sabon Allah ne zai ce talabijin a wurin sai haramun ne ka sayar masa saboda ka san me zai yi amma idan baka san me zai yi ba ma ghaba Allah la nasal alhu duk abin da ya ɗuya gare mu ba ma tambaya a kansa in ka zo da gemu ka ko ba gemu ka ina son TV ban san da ka da shi nan sai ya sayar maka amma daga ka ce sai na zana nuna yara bulufin ne da TV a to daga nan ya kashe kasuwa a to haramun ne a sayar maka sai ka ja masa ayoyi da hadisai masu zafi ka bashi sai ku rabu lafiya to wannan shine ginshiki na shari'a wannan aya duk taimakon da aka yi mu duba a wani babu ya shiga yau abin tsoro taimakon da Allah ya haramtar shi aka fi in ka ji an yi lontin an samu kuɗi fiye da abin da ake nema to zaman Allah ne amma in ka ga ana ta kame kame akan aiki to aikin Allah ne a nan za ka ga duk ayoyi da hadisai an yi har liman ya mun bakin sai kare ana nan ana ji kuma ga mu da wata dabi'a ta ruwa wai na Allah baya kada waya ga maka waya ga maka na Allah baya kada na Allah yana kada saboda ai nan talalun birra hatta ne ma tuhibbun ba zai mu shiga aljanna ba sai mun shadda abin da muke so to na Allah yana kadan ga wanda bai da hali zai ce da Allah bai kadan saboda shi juhudul mutum ne mafhum wattaqullah da ga ku yi da biyayya zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah shadidul iqabi min tsanani uquba ne na'am حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخ مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت عليكم الميتة أن هرم تامك دكا موشي والدم دان جلي كو جلي الخنزير دناما ألدي وما أسل لغير الله به قد أبو أكينك دسونا ولن الله والمنخلقة ذكي الشاكك يا تمسو wal mawqudatu da kuma wacce ta kasance mawquda an dake ta ta mutu wal mutaraddiyatu da wanda ta gangaro ta mutu ko ta gangara ta mutu wan nasihatu da wanda ya wata ta kashe ta da kaho wa ma akala tabu'u da kuma wanda dukkan dabba mai halaka dabbobin nigima ta halaka ta illa ma zakkaitun sai dai in kun rike su gabanin su mutu kun yanka su wa ma a alal musubi haka an haranta muku dukkan abin da aka yanka shi alal musubi dan gumaka wa an ne bil azlam kuma an haranta muku neman rabo da kibau zalikum fisk dukkan wannan fita a cikin wa Allah biyayya ne kun aikata su al yawma a yau dinnan ya isa alladina kafaru min dinikum wannan da suka kafurta sun cire tsammani daga addinin ku fala shauhu Allah yake kada ku ji tsoron su wa khshawni ku ji tsorona al yawma a yau dinnan akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku na kammala muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'imata akan ku wa raditu lakum al islam dina na amince musulunci ne addinin ku furra wanda aka bukatar da shi fi makmasatin a cikin halin yunwa ghaira mutajanifin ba yana mai karkatuwa da ismin don sada wa Allah ba fa inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne hurrimat wannan kalman hurrimat asali kalman daga harama ala wazani fa'ala hurrima ala wazani fu'ida, in kace hurrima ya zama fa'ili ne alladhi lam yusam fa'iluhu fi'ili da ba kira fa'ilin bane shi yake cewa fi'ilun mabniun lil majhul to haka bai da fa'il asali sai dai na'ibul fa'il mafhum tayyib kamar qutila kharrasun qutila ashabul uqud ko kuma wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u duka wannan kaga ala wajen hurruma ala wajen ne fu'ila quri'a ala wajen fu'ila qutila ala wajen fu'ila mafhum to duk kalmar da aka gina ta ala wajen fu'ila shi ne ta a matsayin kamar a ce passive voice a turanci ba a kira wa ya aikata ba amma an nuna wani aiki ya faru Sai wannan balagar qur'ani sa Allah yakan kawo magana da irin waɗannan sigogi don ya nuna mana qur'ani ga garba ne a wurin balaga sai ce hurrimat an haramta muku waye haramta mana ai mu sani ne Allah subhanahu wataala akwai irwar ayar nan ayar ma akwai ɗaya a bakara akwai dai alhali ji ina ji ta bakara ta nan kuskure ta ne koyaye ne haka ne ba to da kuma ne ta bakara ta ali imran da anan Allah ya kira ya gina ababun bil ma'lum ne إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فيه وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ina ji ta kuma na hari ko wa ma uhilla ne na'am wa ma uhilla ne وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا فإن الله to bismillah kawo فمن اضطر غير باغ نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم jazakum Allahu khaira wadannan sune ɗan uwar wannan aya a wannan ayar da ke gaban mu aya ta uku a cikin suratul maida Allah ya kira abubuwa da ya haramta guda goma ne a can kuma bakar ya kira huɗu. a ainihin nahl ya kira hudu a can an ce inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahma al-khinzir wa ma ushilla bihi li ghayrillah yar wata kuma wa ma ushilla li ghayrillah bihi duka balaga ce ta qur'ani a nan guda kurkudu aka kira kawai matattun abubuwa da jini da naman alade da abin da aka kira su da ganin Allah to duka waɗannan haramun ne mafhum tayyib waɗannan ayoyi guda biyu ɗan wannan ne na farko Allah ya ce ya haramta mana almaitatu mushrik sai dai an samu asar maganar sahabi shine wanda yake sahihi isnadi da aka ce manzon Allah ya ce da'ifi ne amma kuma an samu tasiriri na manzon Allah cewa akwai matattun ababe da ya halatta a shine misali kamar mai kaman kifi dan ya ce usullat mana mai takal an halartar mana da ababe guda biyu na farko ne alhut kifi na biyu wal jarat da fara kenan ko kifi idan ya mutu za a ci shi kaga ke ya zama wannan amun ne mujmal wanda ko mubayyin to da ka an kayyade abin da aka hana ka a cikin matattun ababe sai mu ce banda kifi banda fara kifi sai za ta yanka shi ina za ta yanka fara ta ina za ta yanka ta na farko kama ta a yanka aiki ne na biyu kuma idan aka yanka ina jini yake balle fito babu jini saboda rahamar Allah sai zama waɗannan an sauke mana kuma banda wannan wannan ya tabbata marfu ne asar din shi ya inganta amma malamai suka ce lahu hukumul marfu mawquf ya inganta akwai amma na hukumul marfu saboda babu dama ya zama ra'ayi ya fi da sahabi fada tun da yake an halartar mana iya nufin qur'ani da sunna suka halartar mafu sai banda nan ga hadisin abu ubaida da sabai zuwa da ya suka samu katon kifi abu ubaida ke cewa muna cikin halin yunwa abincin mu ya kare muna cikin itace har kuma tun mu yana tsagewa saboda yunwa a jeji manzon Allah yake mu 300 ya bamu guzuri kawai dan ne da ba dibino ne ya bamu guzuri mu 300 mu tafiya yace muna ci ice har bakin mu na tsagewa amma saboda biyayya ga manzon Allah ba wanda yake mu koma gida babu wanda ya koma gefe yace to za a yi zauna gida turo mu da wannan annabi na ai bai mana ba kowa ba wanda saboda imani yace muna zuwa baki ba muka samu wani katon kifi dan ya bayyana maka girman kifin yace kwayar idan kifin da aka cire sanda aka dauki mutane karti masu jiki ba irin abin nan ba ba mm. masu jiki irin su wanda irin su barista mutane goma a wata ruwaya guda goma sha biyu aka ɗora a cikin gidan kifi dai suka shiga ciki naka ka tafi ruwan bai haka mutum goma sha biyu ka za a gurbin idan ramin idan kifi kowa ya shige samu bangare ya kwanta a ciki ne ramin idan <laughs> ramin idan mutum goma sha biyu suka shiga wata ruwaya mutum goma yace muka dauki kaya irin dan filin kayan nan da muka da fa kamar yadda ake woodwork na filin kallon kafa wato force da ake na goalkeeper ko hadisul marma yace da muka dauki gare da muka yi sai zama golfa sai mutum ya hau dogon rakumi da yafi kowanne girma sai shi na karkashin su wuce saboda girmansa yace muka ci wata guda muna cin kifin mu ɗari uku yace kowa san da ya kyau ya zama kulkul haka yake yadda ka ga mutumin yake haka ya zama kowa san da ya kulkul kai ka ce ba mu ne ba shi ke tagewa ba to wannan ababuwa kaga musu su ya halatta a ce to da wannan ba za mu ce almaita ba a cewa ismul jinsi ba ismul jinsi da yake daukar dukkan matacce ba sai a ce an al litahqiq don hakkakawa ne sai duk abin da yake ba za a ci shi ba wadda mu da abin da yake dan jini dan jini sune ababen da kamar ko kuma a ce jini shine na farko shine kamar an yanka dabba jinin da ke zuba al'adar jahiliya sai a tara a rika sha a jahiliya ruwan rago an yanka ko saniya sai a tara a boki sai a rika sha har a yanzu akwai wanda suke da wannan ɗabi'a da a tari jini ana abu da shi wani lokaci ma sihiri ko tsafi ake da shi har ma ana yanka mutum a tara a yi jini a tsafi Allah ya kare mu daga sabansa to a nan wurin haramun ne a sha jini amma akwai ababen da ake musu yan jini ya halatta a ci kamar alfabet wa tihal kamar a ce hanta ya akwai jini a cikin ta kuku wani lokaci yana yanka a samu jini a ciki jijiyar da ke jikin dabba tsakanin fata da jiki ana samun jini duka wannan halal ne jinin da ba zuba yake yi ba kawai an ga dugan sa wani abu ne wannan halal ne shi sa Allah a wani hadisi ya tabbatar da cewa wannan ababe halal ne a cikin da haka in mun zo maganar haramta da jini banda wanda ke jikin dabba ba mai zuba ba wanda ake kada ake magana a kansa wannan shine na biyu na uku wala mun khinzir an haramtar da naman alade yana da cutarwa scientifically da yawa a jikin mutane daga cikin illarsa shine dukkan dabbar da Allah ya haramtar yawanci namanta idan ana ci ana koyan ɗabi'ar irin dabba din ne dukkan kabilar da ke cin naman alade suna koyi da halin alade na farko shine kazanta duk garin da kaje ka gana sun alade to ba ka raba su da sunnar kazanta ha kazanta fa ni'mal kazanta za ka sale su goji ka san haka ake yabo Allah yake fa kadarna fa ni'mal qadiruna ko to su yabon na kazanta ne duk garin da aka ce maka akwai ana sun alade to ka je ka gani za ka ga ba a bambanta ruwan sha da ruwan bandaki ba bambanci saboda siffar alade ne to duk mai sun alade zai koyi da wannan na biyu alade sifar da shi ne bayi da kishi da youth ne in kana neman dabba mara kishi a duniya sai alade alade bai da kishin matarsa bai da kishin wanda ta haife shi duk abin da za ka yi da su na fasikanci je ka yi duk abin da za ka yi na da suka zalunce shi in kada shi wasa sai ku juya baya wuce ba ma rufa da ita bai dame shi ba in yana da mace ka zo ka rike da sai wuce da sai barka bayi da kishi kwata kwata kuma ka san ai kasu ne a ce namiji bayi da kishi ta waya ne a ce ga matar ka baka da kishi duk wanda ya zama da yus ko akan matar sa ne maza Allah ce ba zai shi cikin aljanna ba ko wani ana ana taron yan makaranta matar wani sai zuwa dauka abokanai wai da maza yan ajin da suna daukan hoto sai suka hango mijin na zuwa wani sai dan gudu shi mijin sai ya ce a dakata wai ya shiga wajen ana yi da sa duka wannan rashin kishi ne halin alade ne irin al'ada da muke yi mutum ga wai Allah yake hoto wai za a yi aure sai a buga hoton miji da mata kirjinta a fili wuyanta a fili fuskarta a fili hannunta a fili in aka yi rashin sa hatta kirjinta da kafan kirjin a fili ba ni son ambata amma sai buga sai ga wani mutum yana da wata wai shi da jindiya ne Allah ya danna ce na lafiya Allah ya danna ce na lafiya shi yasa hadisi a bukhari hadisi a muslim manzo Allah yace an haramta mana irin namun muga kamar zaki shi kuma da bi'a sa duk wanda ke ci to ba shi ba da lafiya yadda ka san kasa mai farin gida ne bakar aliya shi kawai zaman lafiya bid'a ne ta tsaron kali shine sunna wurin sa shi yasa duk al'ummar da ke cin zaki za ga a duniya sun su kowa ke tana da tashin hankali kasar da ta kowanne tashin hankali a duniya sun su kowa cin zaki a yanzu so ba bai ko mutum ko da mahaifinsa bai so a zauna lafiya inda yana cin kuma kullum sai an yi rikici da shi wa ma uhilla li ghayri llahi bihi hudu dukkan abin da aka yanka ba don Allah ba kalmar uhilla a gawa ne fu'illa kalmar asalin al-ahalla ne rafu sautuka ka sauki a faɗi abu shi ne ɗaukaka sauti mafuwa kalmar uhilla a shi ne abin da aka ambaci li ghayri llahi wani Allah bihi akan yankansa duk wanda ya dauki wuka sai yace bismil masih da sunan masih ya yanka haramun ne a ce bismil nasara haramun ne a ce wanda ya dauki wuka ya ce bismil mala'ika haramun ne a ce malaman aqida ne Sheikh Salih Fawzan Fawzan suka ce wanda ya dauki wuka ya ce bismil nabi ya yanka haramun ne a ce ko sunan annabi ne na ne dalili saboda sunan Allah kadai ake kira a kira sunan annabi a yanka ma bi halatta ba na biyar wal munkhaliqatu da dukkan dabba da take munkhaliqa Mun fa'ila shine mizanin ta wacce take kaman ta shaƙe kanta ko aka shaƙe ta munkhaliqa ko munkhalaqa so idan ta zama ta shaƙe kanta kaman dabba ta sa kanta a cikin gini sai kan ya makale hata mutu haramun ne a ce ta ko wacce aka shaƙe ta wani ya ɗaure ta da igiya ta mutu haramun ne in ma ya zama ismul fa'il ko ismul mas'ul to kowanne ya da asman an shaƙe wanda ta mutu haramun ne ko kabilun da ke shaƙe dabba ta mutu haramun ne shine na biyar na shida wal mau'uzatu mau'uza shine wadda aka dace ta mutu ko duka da sanda ko mota ta dace ta sai ta mutu to anan ita haramun ne a ce na nawa kenan na shida ah, na bakwai wal mutaraddiyatu kalmar taraddi daga gangarawa ne wadda ta gangaro daga kan bishiya ko daga kan dutse ko daga kan gine haramun ne malamai kuma na shari'a suka ce haka wanda ta gangara shi ne daga goron ƙasa kuma ta gangara cikin rijiya shi ne ko ta gangaro ko ta gangara to duk ta shiga ciki ita ma haramun ne a sai ta fada rijiya ta mutu haramun ne a ciki ta sai na takwas wannan ihatu an nasiha shi ne wanda take fada da yar uwarta ta kashe ta ko take fada da wata dabba na miji ya kashe ta Nasara wa ma akala tabu kalmar asabu shi take dukkan dabba da ke iya kashe akuya ko turkiya, ko rago ko raƙuɗe ko saniya su ne kamar zaki idan zaki ya kama rago ya kashe haramun ne a ci sai aka ce amma illa ma zakaitun sai dai banda abin da kuka yanka shine an shaƙa wuyanta ko kuma an jake ta gabanin ta mutu sai aka yanka ta nan da iya amma da sharadi da aka jake ta ba ta ko motsi kawai ta tabo aka yanka za su ko ba za ba malamai sun dangano biyu na farko sun ce ba za a ci ba imamu malik wani ake cewa dole sai an samu ko kafa tana motsi ko idan tana juyawa idan aka samu wannan ana iya cin dabba da amma shekul sa bai ake cewa ko ba ta wannan ba da shi za a kula ba don akwai dabbar da an da ke tan ba ta mutu ba ko ba ta motsi shi ne ta suma wanda ya suma ya mutu bai mutu ba wanda ya mutu wanda ya mutu ma bai mutu ba sai ya ce akwai wanda idan bai motsi ba ta tura amma ko ba ta mutu ba zan suma ta yi to ka fahimta mafi inganci shine ba da ido ko shura ya ake ganewa ba magana mafi inganci shine idan dabban aka yanka ta sai jinin ya fito ko ainihin jajawur kuma da dumi kuma yana fesuwa suka uku dan jini mai dumi yana fesuwa to nan ba a ci saboda duk dabba da ta mutu ta ba ja bane ko bai da dumi ko baya fesuwa shi ne ka'ida ko da ta kuma za ta yi wannan an yanka su da ka aka yanka sai jinin ya zama baki to ta mutu ne gabanin a yanka ta duk dabbar da ta mutu to jinin ta baki ne ba ja bane na biyu ba da dumi sanyi yake da shi na uku kuma baya fesuwa zuba kawai yake yi in ka gajin ya fesu yana watsuwa to dabba na dare. su to ka ba a iya gane a magana mafi inganci sai an yanka an buge ta idan jinin ya zo gane kuma fesuwa yake da dumi to za a ci idan kuma baki ne baya fesuwa ko baya da dumi ba za a ci ba wajen yanka kuma a magana cikakken yanka ne a yanka gaba hudu abubuwa guda hudu su ne a yanka makogoro a yanka hanyar abinci da kuma jijiyoyi guda biyu a nan idan uku suka yanku daga cikin abubuwa guda hudu sun magana mafi na tana isin dabba da jijiya guda biyu makogoro da hanyar abinci duk inda uku suka yanku a cikin hudu ko da kuskure ya faru ɗaya da yanku ba to wannan dabba ana iya cinta ina ga sai dai mu a wurin tugoro mu tashi ina ta kwana dai a jeji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما إن بالله التوفيق